The Commission is committed to conducting free, fair, and credible elections. The card reader so introduced by the Commission shall be used for 20 general elections. Commissioner hukumar zabe INEC na jihar Adama Alhaji Baba Abba Yusuf kenan yayin da yake bayyana shirye-shiryen karshe game da zaben da za a yi gobe Asabar. To sai dai kuma zaben na bana ma hukumar zabe INEC ta ma kawo sauye-sauye a launukan katunan zaben da za a yi amfani da su a zaben na gobe. Da yake karin haske game da waɗannan sabbin sauye-sauyen kwamishinan hukumar zabe a jihar Adama ya ce za a yi amfani da jan katin zabe ne wajen zaben shugaban ƙasa. ana bage ko na majalisar dattawa yayin da kore kati kuma na 'yan takarar majalisar wakilai na gobe muna da akutuna guda uku ja baki da kore ja na shugaban kasa baki na senator green kore na 'yan majalisa tarayya ballot paper nasu kuma yana tare da kowane akwati na shugaban kasa ya da shi jiya ne ballot paper nashi kuma jiya ne na senators a akwatinsu baki ne ballot paper kuma baki ne na majalisar tarayya a akwatinsu kore ne kuma ballot papers nasu kore ne kamar adama a jihar taraba ma dai tuni hukumar zabe a jihar ta kammala dukkanin shirye-shiryen da suka mata inda ma tuni har aka tura jami'an zabe zuwa kananan hukumomi kamar yadda jami'in yada labarai na hukumar inec a jihar taraba mr feben ya ya bayyana Dole muna jira gobe a yi aiki a yi zabe kawai. An ga tafi kowa ga tafi an ga ba su kai kowa tafi. To wani kira ku loman jihar Taraba? daga kowa ya fito a yi zabe ba sai ba baka da pvc naka ba za ka yi zabe ba amma kana da pvc dole ne ka yi zabe yanzu haka jami'an tsaro na ma cikin shirin ko ta kwana kamar yadda na gani a jalingo da yola da yake karin haske kwamishinan 'yan sandan jihar adama mr daji gabriel ya ce fa wannan karin sun ɗau tsauraran matakan tsaro total ban of movement of vehicles from 6 a.m to 6 p.m. on 28 March 2015. Mu dai a namu bangaren mun kammala shirye-shirye dangane da zaben da za a yi gobe. A don haka muna sanar da jama'a cewa daga gobe babu zirga-zirga. Haka nan ba za mu amince wani ya je da jami'in tsaro zuwa rumfan zaɓe ba. Sai dai kai gwamnan jiha ne kawai aka amince masa. Haka nan za mu ci gaba da sa ido tare da sintiri na ganin kan cewa ba a rabata gari sun kawo tashin hankali ba. A cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawan. Only the executive governor of the state is given that privilege. Yanzu dai lokaci ne kawai ke iya ma tabbatar da yadda zaben goben za ta kaya yayin da kuma ake ake ci gaba da maido da wasu 'yan gudun hijiran da tuni aka maido su yankunan su na Micika da Madagali. Ibrahim Abdullah Azizu, sashin Hausa na mura Amurka daga Yola a Najeriya. Allah ya riga rantsi don mutum da ya ci amana kaga amana sai ta ce shi. haƙuri yakan dafa dutse amma ya sharo.